Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Attorney General ɗin Amurka Merrick jiya Juma'a ya yi shelar naɗa wani daɗaɗɗen mai gabatar da ƙara Jack Smith a matsayin mai bincike na musamman a wasu bincike biyu da ake yi kan tsohon shugaban Amurka Donald Trump 'yan kwanaki bayan da Trump ya yi shelar sake shiga takarar shugaban ƙasa. Ina mai matukar imani cewa ainihin tsarin wannan bangare na shari'a na iya gudanar da duk wasu nau'ukan bincike cikin aminci kuma na yi imanin cewa naɗa mai bincike na musamman a halin yanzu shine abin da ya fi dacewa a yi wannan lalurar da muka samu kanmu ciki na buƙatar hakan abin da galan ya faɗa kenan a wani gajartaccen jawabin da aka yada ta talabijin smith wanda tsohon shugaban sashen tantance mutuncin jami'in gwamnati ne kuma tsohon mai gabatar da kara a kotun duniya ta musamman da ke birnin hague zai dawo washington dc ya ci gaba da binciken ba tare da bata lokaci ba a cewar attorney general din hukumomin ukraine da ke birnin kyiv na gargadi kan yiwuwar komai ya tsaya cik yayin da tsananin sanyi ke ci gaba da gurgunta kasar a wata hira da kafar labarai ta associated press magajin garin birnin na kyiv vitalis kalashko ya ce yanzu hukumomi na ta ƙoƙari ne su maido da wutar lantarkin birnin hare-haren da rasha ta yi ta kaiwa da jiragen sama sun lalata bangaren samar da wutar lantarki na babban birnin na ƙasar ukraine yayin da kuma suke ci gaba da barin wuta kan wurare daban-daban na ƙasar. kama daga cube babban birnin kasar da ke arewaci zuwa odessa da ke kudanci suna masu yin kaca-kaca da kusan rabin abubuwan samar da makamashi a ukraine a cewar firaministan ukraine denis shamhal kaito rasha na ci gaba da kai hare-haren jiragen sama kan muhimman madafun more rayuwa na farar hula a ukraine tana mai yaƙi da farar hula tana kuma hana su ta ruwa sukunin duma gida da kuma sadarwa a lokacin sanyi na winta yayi waɗannan kalaman ne yayin ganawa da mataimakin shugaban hukumar ƙungiyar ƙasashen turai valdis dombrowski a birnin kiev shugabannin china da japan sun amince su ci gaba da tattaunawa a mataki na sama tare kuma da ƙara yawan musayar ra'ayi a bayan fagen babban taron tattalin arziki na asiya da pacific da ake yi a bangkok a wannan satin to amma ƙwararru na jefa ayar tambaya kan irin ci gaban da ƙasashen biyu suka samu a ƙoƙarinsu na warware da daɗaɗɗiyar tankiyar da ke tsakaninsu a tattaunawar ta tsawon minti 45 shekaran jiya alhamis firaminista fobio kishida da shugaba shi jinping sun amince su gina abin da suka kira kwakwara kuma tsayayyar dangantaka tare kuma da inganta haɗin kai wajen kare muhalli tattalin makamashi da bunƙasa ɓangaren lafiya da kuma maido da tattaunawar bai ɗaya ta babban mataki kan tattalin arziki nauyi ya rataya a wuyar china da japan na tabbatar da tsaro da kuma zaman lafiya a wannan yankin da kuma al'ummar duniya baki daya a cewar kishida a jawabinsa na bude taron babbar jami'ar bangaren hada-hada na majalisar ɗinkin duniya jiya jama'a ta ce an tsaida ranar litini a matsayin ranar da jirgin takin zamani na ƙasar rasha da ake jigila zai bar tashar jirgin ruwan ƙasar norway zuwa malawi wanda hakan zai ɗan cike gibin ton dubu ɗari uku na takin zamani da yanzu haka ke tasoshin jiragen ruwan turai da take jawabi a wani taron manema labarai a geneva sakatariyar babban taron majalisar ɗinkin duniya kan harkokin cinikayya da ci gaba rebecca crispin ta ce jigilar kayan labari ne mai daɗi saboda zai taimaka wajen rage ƙarancin abinci a duniya kuma ya zo ne kwana guda bayan da aka sanar cewa za a tsawaita wa'adin yarjejeniyar jigilar hatsi ta tekun bahar aswad labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa. ilimi gwadabin haurewa hanyar bullewa mu nemi ilimi gwadabin alɗorewa mu nemi ilimi alfaharin kowa Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya. Na kuma an tashi lafiya? Lafiya kalawa alheri ya gida. Lafiya lau ga bana muna shirin sanyi tun dama an yi ah. harsashen cewa bana za a yi mugun sanyi to ga munan <laughs> ana cewa mako mai zuwa za a yi Dusa kankara a wani wuri amma mu kuma mm. iskar dusa kankara ita za mu fama da ita sanyi na bala'i malak ai kin ba dan laraba da alhamis ina new york eh. kai <laughs> new york da malak iska iska ta kada malam ba da ba mm-hmm. <laughs> iska da girgiza ni yana sake mun <laughs> hanyar tafiya duk da girman kamata da haka eh, wata tsoron ka gaskiya kuma ba gani da kake ba wallahi <laughs> Allah ya kare ba Allah sa mu gaba wannan yanayi. Lafiya to baba an yi mana rashi za mu fara da mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan abokin aiki mu wakilin mu a birnin tarayya Abuja Awwal Salihu domin rasuwar mahaifiyarsa wadda ta rasu jiya Juma'a a Jos bayan dogon jinya. Allah ya ji kan mamaciya Allah sa ta huta ya kuma kyautata namu ƙarshen muna ma 'yan uwa 'ya'ya da jikoki gaisuwar ta'aziya baki ɗaya muna taya su jimaman wannan rashi. To muna mika ta'aziya kuma muna addu'a mm. Allah jikanta ya sa ta huta. Haka ne. Ya jikan magabata baki daya. Haka ne to bari kuma mu baba har yanzu mu mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan marigayi Dr. usman domin rasuwar s wato yar uwar zainab babaji ce wakiliyar mu zainab babaji halima usman daure wadda ta rasu ranar goma sha uku ga wannan wata kuma aka yi jana'izar ta jiya a can billiri jihar gombe to ita ma allah ya kamar mamaciya allah kuma ya kyautata namu ƙarshen duka bari kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna Eh, na auren iyalan marigayi gabriel gola amfoji da na isiya kumani awari domin auren 'ya'yansu hafi to kaji murna mm. da kuma josiah wanda za a yi ranar uku ga watan goma sha biyu da karfe goma na safe a eh, majami'ar shalkutan ikuwa da ke jos to Allah ya sa an yi adace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare amin sai ko sakon taya murna zuwa ga Ado Salati Goba ga Annabi Rijau murdan karuwar ya da ya samu ko kuma inda ma yarsa mai suna zainab ta haihu wato ya samu jikanya ta farko kenan an haifa ban mata kenan a turance eh, ce welcome to the club haka dai ne shi ba ya shigo ya shigo sawu eh <laughs> wato an yi haihuwa ce a ranar eh, lahadi to Allah ya tayyaba ya raya ya yi albarka amin mm. sun Allah ya raya ladidi to baba muna gaisuwa muna murna ana jimamin rashi ku kuma inda ka fi wayo. Eh. Yau kuna kun girma. Eh, wai girma mun <laughs> cika <laughs> shekara goma sha ɗaya. Goma sha ɗaya da Marhaba FM ke. Marhaba FM. Eh. Ah, ah, eh, lallai Haka ne. An yi nisa. An yi nisa shekara goma sha ɗaya ke nan. Da muka fara marhaba. Ah, <laughs> ana ana yayata. Hmm. To to baba ai yana kan gaba gari da ma'aikatan wannan. Kwarai kwa. Wannan tasha. kwarai kuwa musamman ma dai a shi shugaban wannan tasha da ake kira alhaji baba sharif mhm. alhaji baba sharif mutum ne mai kokari mai hazaka musamman ma ganin an kare harshen hausa mm. kuma an haɓaka harshen hausa a mm. ghana da ma ko ina mm. ina tunawa wani lokaci akwai tarihi da ya bayar na hausawa a ƙasar ghana wanda yake wannan tarihin nan ya yi nisa mutane da dama sun ji wannan tarihi amma ba a ma san wane ne shi ba to eh. amma shine shugaban gidan rediyon marhaba fm wato suna hariya da su sabili da suna tashar na ɗaya daga cikin tashoshi da muke amala da su muke aiki da su a hmm. wannan sashe Mm. To muna musu fatan sha ɗaya su sha ɗaya su sha ɗaya. So sha ɗaya kai. An <laughs> fa shiga ɗari uku da wani abu ke da. Za a yi ta daula. Daula bai ta yi eh. maki wai cika shekara ko talatin da biyar da koya ne eh. sai aka zo muka shirya a bale huce sai na ce mata to daula muna muki fatan barka Allah kuma ya sa ya buga ga ta talatin da biyar so talatin da biyar da ta ce ke an ce. <laughs> talatin da biyar <laughs> sau talatin da biyar kai abin ya wata ya Allah ya kara ci gaba Allah ya bada nasara mm. marhaba marhaba ff eh dante eh, 3.9 eh. Allah ya kara ci gaba amin to bari mu shiga zangon gaishe gaishe bari mu fara mika gaiso fata alheri ta abar ya huce ga garba leko da matarsa kanwarsa jamila da dai 'yan gidan dan binni a baki daya garin malumfashi da fatar an tashi lafiya gaisuwa a bari ya huce daga atahiru hashimu garin yarima karamar hukumar goson jihar taraba zuwa ga atiku dan yarbawa barbarejo A'a, barbarejo a kira gana. Barbarejo, haka ne eh, ko? Wato, kila ɗan asalin wannan barbarejo ɗin ne yake zaune a Accra, Ghana. Ya wato, barbarejo <laughs> baba, a kira Ghana. Ka dan sun ji mun yi batun FM kenan. Eh, kwarai kuwa. Kamar ka sani. <laughs> To, sai kuma Adam Mohammed Geto Chaji. da Masu Garba ɗan sandan Najeriya da Ahmed Ladan murya talaka da Usman Muktar ɗan Nijar kasuwar Barci Kaduna da baba gunduma gosal sai hassan kwana sallah safiyo plato da sabi'u usman mukurna mutum biyu sai ashiru hassan tino adamawa da aminu mai shayi garba shedi da fatar an tashi lafiya to sai wannan kuma sako da ya fita daga ali abdullahi dugurin bauga ya ce ina mika gaisuwa fatan alheri zuwa ga musa dan baba makiri doron baga da malam ladan abba dorin baga da muktar makiri dorun baga sai kuma bello dan madiga dorun baga da alhaji habu na dan mama da malam abdulhamin baba gada sai kuma wujema zanna kambari babban sakataren kungiyar taikon reshen jihar borno da kuma kaka alhaji gursuma da masak da alhaji mado admo baga da alhaji umaru mai hula askira sai kuma muhammad md dan hausa baturiya da babawo mato mai aduwa da kuma usman muhammad maiduguri da comrade gwani kwallo maiduguri sai kuma usman a sasar islam moromti maiduguri ya ce ina gaida daukacin ma'aikatan voa hausa daga ali abdullahi doron baga mu ma muna ansa muna amsawa to hmm. ba kamar yadda muke faɗa komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka kafin jin ci gaban hirar wannan fitaccen dan wasan kwaikwayo da muka gayyato tun makon da ya shige hmm. bari mu rufe wannan babin da wannan wasiƙa da ta fito daga hannun malam indu kazawai nijar. ya ce yana miƙa gaisuwarsa zuwa ga babawo mato mai aduwa da babaye mai shayi kazawai sai garbu kazawai da sanusi madaltai sai alhaji ali da dan maliki mai magani bakin kasuwar birnin kazawai da kuma ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa to muna godiya kwarai da gaske kamshi na ta gamaro na zan ya shato mamalo. To madalla baba kamar yadda muka faɗa bakon da hmm, muka ba shi wuri ya dan jira. Ya dan jira. <laughs> Ah, yana nan ya sake shigowa to bari mu ba su fili ah, mu Mansur Sani daga Maradi Jamhuriyar Nijar da ci gaban wannan hira. Bangaren abin da ya shafi tiyatar ko wasan kwaikwayo yana da fuskoki daban-daban. Akan me kuka mai da hankali na zamantakewar rayuwar al'umma tunda shi tiyatarin aka ce duk mako ne za a saurara noma ne kiwo ne shin komi ne kuke bibiyar rayuwar al'umman mutane kukan ɗauko wani abu ne wanda ya damu mutane ko kuma kukan yi arashi ne ko kuma a'a kukan yi kan mai uwa da wabi. Yawwa, eh to shi wasan kwaikwayo akasari da ake shi kuma kamar yadda ka ce kan mai uwa da wabi kuma haka din ne in ka ce haka saboda duk abin da za mu ɗaukowa muka yi to an riga an yi sai dai daɗa a lokacin da muke shirya wasan kwaikwayon kasan eh, wasan kwaikwayo bai da nisa da fim da ake shiryawa kaman ɗan juma mai da dan jumai haka ne suke tare duka abin da ake yi wato ba da karatu ne ga fuskar al'umma ko ba gane ba saboda ana son a cikin wasan kwaikwayo kamar yadda ake kawo mai kallon film in kana kallon film to yana cikin film ana son a ga abu guda uku in ana son film ya yi tasiri abu uku ake so a gani ciki a ga ban dariya a ga abun takaici sa'alin nan abu ga abun tausayi to wannan duk mai rubuta fim in yana da wannan cikin abin da za a saurari ko ko abin da za a kallo to alhamdulillahi abin da ya rubuta dole sai ya yi mahimmanci ba zan nisa ba sai na kwatanta ma kamar yanzu wanga wasan da muka yi na wayar da mutane bisa kan wani fim da muka yi da wani bawan Allah da ke birnin yamai ya jagoranci aikin hasiya an haɓala fim da film ɗin da ake kira hasiya eh Alhaji Musa Jingarai ko da yake mutane suna ta dan confusion suna dan gama tsoho jingare wancan da wanga musa jingare a'a ba ɗaya bane daban-daban ne wanga wani samari ne shi musa jingare alhaji musa jingare tare da shi wato da muka shirya wanga fim wanda ya shiga duniya na armen doli bisa kan armen doli inda na hito akan uba wanda nake ah, hidda diyata daga makaranta talakwal in mata auren doli kuma bari hoda muku bai kare ba mm. bukari kai ma ka sani wa armen dole doka ta hana doka yau doka ta aihon min hasi to abinda zan gaya maka mushi ka gane in wanga karatu kai da zaman to ka sake ba kai ba za ka zo nan cikin gidana kuma har ka gaya mini yadda ya kamata in zamna da iyalina ban hanyar da ba ikut se pasa ikut kalmtuwa ikut abinda nake so in gaya maka ka saurare ni da kyau kaya kaɗan in wanga karatu kai karatu ka kawai zanna banza. To wannan fim mu a lokacin da ya zo ya tarda ni maraɗi ya kawo mini shawara alhamdulillah maraɗi tana da 'yan wasan kwaikwayo waɗanda suna da husa'a sosai to kuma irin waɗanda dai na sani da muke tare wato da muka zo muka yi wannan aiki kuma aiki alhamdulillah sai ya samu karbuwa ya ba da kala ko wasan kwaikwayo mutane suna so su ji murya an dige ko da dai abin da ya sai su tuntuka su cikin nishadi akwai wasu wasan kwaikwayo irin su ba dai nan gidan bana karyata aka yi ban san ko ka tana wannan <laughs> wasan ba da sauran dai wasanni irin su wani zuwa shado irin su na wani noma wani kiyo na wani ka kori mace ko ka hito mai gari na banza waɗannan waɗannan abubuwan suna ɗaya daga cikin ko mutum aka gani sai ka ana kwaikwaya yau akwai yare da yawa da aka yawa aka ce masa an jige an kawo mana su wani irin ɗaukaka wace irin daɗi kashi kuma wani irin wasan kwaikwayo kake ganin sun ƙara ɗaukaka wanda ya suka ƙara shiga rayuwar mutane musamman a audio. Eh, to madalla eh, wasan kwaikwayon suna da dama waɗanda na yi wanda na ga mutane suna ta yawo da su kamar eh, wani wasan kwaikwayo da ni da ake cewa bikin ɗan galmi mm. inda nake a macen da nake arme wato bikinta saboda yau biki ya lalace ya kazamci eh. idan aka ce yau mutum allah baka aihuwa yau wato wai ba ta aihuwar take ba a abubuwan da za ka kashewa shi kan kashe wata fitina ce ta daban kam ita bacan kan abokan zamanta za a yi shiryawa a yi maka wata gagaruma tsara ta ba kaɗan ba ta kuɗaɗe da dama abin ba ka ƙarfin shi ba amma a kwatanta maka sai ka yi shi ka saki ke ba da abin da aka ce duk dabba dai ba abu da abin da aka ce abin da kai kai kai kai kai zana suna kai kai na kai kai kai kai kai kai kai kana kai yana dawo ma ga ido to tsulga ido na nama ne amma na mutuntar rago wanda bai da da shi da shi da rashin da shi da wannan wanka nama ka kawo yanzu ka saurare ni ina jin ki kuma magana kuɗi da na ramta jika 140 iya jika 140 kiranta eh mm. hanya samu ko kina da hankali wai samu abin da naka so in gaya miki samu bikin ga na zamani yanzu allah hiraya ta yawa da na mutane duk wanda ya zo su yi kokari shekaru shi ɗoru ɗari jaka biyu kai habiyar yanzu ta canza samu ta canza yanzu sai ka yi bikin da kyakka ya zara ɗari to iya ruhohin da kai to ni dai na gaya miki na kai ni dai na gaya ma na ramta jaka ɗari da arba'in kenan ɗaya ga biki ka gamo kuɗi mu bada mu ba matan mutane kuɗin a ah, samu ki dai gama kuɗi ba ka bada a ayo in bada ina yana ɗaya daga cikin wasan kwaikwayon da ne wanda na ji shi mutane na ta eh, yadawa kamar su wani wasan kwaikwayo da na yi wanda na hito daga turai inda ba ni jan hausa eh, eh. wato ya dan ba wani abu da kake hori a cikin <laughs> eh to kamar <laughs> ina waɗannan no mama ça en un bout de la là en fait moi je comprends pas à chaque fois ici arriver ici avoir à manger même c'est un problème to ka gani eh, abubuwa ne wanda ita tsohuwa ba shi take ba tsohuwa dole sai an mata wani eh, dole amma kuma yanzu ya zo yana so ya nuna mata ba bai santa ba eh kwarai kwarai kwarai saboda da kama ji sunan ina ganin suna ne na Hausa na gida sosai <laughs> to amma kuma aha aha to kuma a ce mutunan na hayo jiya a ce ba Hausa gare shi ai ka gani ƙarya ce mm. eh kaman su wasan kwaikwayon dan eh, jado inda nake matsa ma eh, tsohi nan ne sai na sai da sa in ta yi bada ban gane ba su dawo ba ah, su dawo ba magana banza eh? yanzu dan wanga na kwara aliya da ya tahi me ya samu ba shi nan ba har tsoho ne ya biya ma maka da ya sai da zinariya ya alkare ta wajen hon nawa ya koma ya aza shago ga nan ana ta ci ana ta birdima ciki shikenan sai in tsaya talauci ya kashe ni eh? dado zani zaman da muke cikin wanga zama ne asiri da Allah ya bamu kaga wani ko hura bai samu ya gidan shi mu kuma bakin gwalgwado a yi horon nan ba kullum ba a tuka tsaya haba bari mun ta horon ba kullum ba to a asirin mu yau to a asirin mu kuma Allah ya ruha mu asiri Allah ya ruha mu asiri kuma ka tashi ka tahi da karhi na in tsaya wula ta kashe ni kawai Ikwa Allah. Da an kai ni. Eh to kuma in sai kuma a dawo da ciwo ka gani abin Ko ba ma ta. to ka gani abin asara goma da goma. Baya bayan nan Eh, na yi wani wasa wanda shi ma ya dan shigaran mutane wanda lokacin kamar yanzu wanga lokaci da muke na damuna samari mu tashi mu tai gona muna kiyawa mm. na ki tahiya gona eh, tsohi sun yi sun yi ni ce musu mani ya mai zani wajen wani eh, dan uwa da na zo ya mai dan kuma sai na tara dan uwa aikin birgi haka to ai ka gani an kuma sha bamban dole sai gani shi kan kashe bai san lokacin da na wake cike ba na taho gida to ka gani eh, abubuwa ne wasanni ne madalla ana diban rogo ana diban kice gare eh. sai kaga ashe ba haka nan bane hmm. to kaga da haka ne Allah yake Allah dan bani wasa'a wato tare da abokan wasa na waɗanda su ma abinda duk kwatanta musu wasan ga yanda yake to su ma suna kawo tasu gudunmuwa kamar yadda nake tare da su yanzu haka kamar su abubakar yan banana su imam kaza su balaraba mamman da su eh, rabe robo mutane da waɗanda suna ɗan bani wato gudunmuwa bisa kan abin da duk eh, na kawo na tsara wato sai su ƙara kawo nasu haske to sai mu gama To ka ji baba ko da kai baka eh. sauraron rediyo kai ba <laughs> kai ba ka ji dan wasan ashe za ka neme shi. Zan neme shi mun haɗin guwa saboda ni ma shekara shekara na 22 ke ga. Kai ma kana eh, harkar wasa. Da nake kwaikwayo nan. Ashe to kaga <laughs> zai daidai mm. kan ku. Za mu yi haɗin gwiwa. Za ku yi haɗin gwiwa in kuka dauke mu yan wasa ba ba laifi. To shi ke da za mu za mu yi nazari akan haka. Ina akwai waɗansu. Masu so su zama kaka a ciki. Yan wa forever gashiwa. <laughs> Muna sai bismillah ai za mu yi tunani a kai eh, madalla to baba yau labarin da zan baka hmm. labari ne da ya fito daga hannun a comrade kaka mai yadi hmm. alhaji bukar gursuma da masak to wai baba labari hmm. ne na wani magidanci da matarsa to wai ana matar ta cika shekara tana birthday kenan a eh, cikin eh, turanci ba yawwa yawwa haihuwa to shi kenan shi ko dan ya burge ta mm. sai ya je ya so mata kyauta ka san kyauta a nan eh. sai an samu leda an kunshe ta leda mai ban sha'awa haka mai ban sha'awa wanda mm. ma kamar ka ka buɗe eh ka buɗe haka yawwa <laughs> to shikenan sai samo leda mm. leda rufewa ta cakuleti Oh. shi kuma aka kunshe mata da kyau yadda ake a cikin kwalin aka kunshe mata a ciki aka ya mika mata hmm. to da ya mika mata sai ta ga kamar cakuleti ne ya bata ita ta ga a cikin shekara nan ya rasa abin da zai bata sai cakuleti sai cakuleti wannan cakuleti ga waya ga wayar salula ga wayar salula ga dai sauransu dai <laughs> sai ta karbi kwali hmm. ta aje ba wata godiya kirki hmm. ta aje shi gefe kawai ko ta kula da shi bayan kwana biyu a ƙawarta ta haihu eh. shi kenan da ƙawarta ta haihu sai ta tafi barka haihuwa don dai ta nuna ban haushi eh. sai ta ɗauki wannan kyautar da bata ko buɗe ba eh. haushi ya kama ta ta take cakuleti ne ta ɗauki cakuleti ta je ta kai ma ƙawarta Allah sarki aka gaisa aka gaisa ta ɗauki cakuleti ta bata ta tafi gida abinta Cakuleti ya sha daɗi. Yawon cakuleti ya sha daɗi. Mm. <laughs> Tana isa gida baba. Sai kawatan nan ta kira ta. ta bugo mata waya ta ce a ah, ai ita bata san cewa kawancen sun nan abokan ta kallon haka ba eh. ai bata san tana kaunata haka ba na'am ta ce yanzu haka yanzu yanzu fita irin salula irin iphone haka iphone babban iphone haka nan ba yanzu yanzu sabon fita haka kika dauka kika bani sabo gau ga kuma banda haka shi kuma ga ga kuɗi dubu ɗari biyar <laughs> Ashe miji ya sai mata sabuwar salula don sabon fitan iPhone. banda haka kuma ya kara mata da kyautar dubu ɗari biyar ya ɗora a cikin wannan mm. ya sa aka kunshi aka miƙa mata ita kuma dan haushi ca take cakuleti ne ta ce eh, ta wace kalli shi ta zo ta ɗauka Ta eh, ta girma <laughs> ta wai shi da wanda ba sange ce ba baba mm. wai in kai ne baba ya za ka yi mm, <laughs> ya za ka yi eh, kwarai ko akwai abin da zai yi ke <laughs> ke kunshin biyu ne ai da wanda naki gida da bari kuskure da kuma da ba bata bata bata eh, mijin godiya bata yi mijin na hot ta dauka chocolatin ta yi eh, eh, makanta lahadi <laughs> gobe ma ya kara kai Allah za mu yi wannan kuskure ashe yanzu baba daga yau in kai ba wani wani kunshi sai na ko zan kyauta da shi sai na bude kwarai kuwa ni ma din kafin ba sai na bude <laughs> tabbatar Eh, ba wata alawar ta gada ta gada ba eh, ko kuma shagulacin gada eh, Baba na ga malama Jula na daga mana hannu sabili da aka tilas mu ja burki na yanzu a madadin. Baba ya kuma baki. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Rayuwa a duniya tana ban tsoro. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma mu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya